ko me ya magana ana maganan gasa ne guda biyu ko wanne mutane ne Ya eh, ba can ana magana ne wanda ba su yi laifi ba da wanda kuma suka yi laifi ko ta yanzu ana maganan masu laifin idan alima hada فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح idan wannan ya bayyana idan mutum ya san wannan to kaga kenan gushewan abun da ke kawo laifi mujibu dhanbi wa da kuma shi gurbin zunubin illan da ya aikata taratan yakunu bitawbatin nasuhi tuba na so na kafar da shi wataratan yakunu bistifa'il haƙƙi, mana mutum zai tuba za a yafe masa ta hanyar karɓan haƙƙin da ikarɓa ikwa ici bistifa'il haƙƙi ramawa da kisasi abinda ka aikata din na aikata ma min wata tahirihi sannan yakan kasance kuma da tsarkake shi binari ah, eh, haƙƙi in ba ka da lada ba su nufi za ba su ba mutum ba ƙarshe kuma je ka ba inda za a yi wanka sai a jahannama sai kuma wankan jahannama mutum zama zai dinga cin wuta har zunubin ya ƙone وإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسق والخبث عنه أوتي مكانا ذا باشي متعي كل سيئة حسنة gashi a nan kasan ku akwai aiki idai an ce za a shiga wutan nan ta saba ce To ga wanda da ya kasu malami ne ke magana. Ai bai to ba shi ne fa'idan zuwa makaranta ba mutum kullum ɗauko zai abin nan za a gani ba ga ibir biya me yake ce har yanzu. Me yake ma ne? A ah, ba wannan baitin ba. Ijaddidu eh inda yake cewa bai kammala ba har yanzu akwai maganar da iya baya. Eh? ma a ka ɗauko shi mana ga a kuka tun da abin ya kama ni dai a ina ne ma ne abin a wani littafi ne amal lukulubu ne ko wadari ne yawwa yace wa kana idan asna alaihi fi ya yaqulu wallahi inni ila al'ana ujaddidu islami kullu waqatin وما أسلمت بعد إسلاما جيدا هكذا ko da yake duk maganan shi ne a maganan dalibin shi ne amma da ce maganan shi ne ina muka taso tawbatun na sako wahiya aqwal asaba na ya tallake wa wataratan yakunu bi sifail haqqi minhu wa tatahirihi fi nari so duba wannan mun yi shi fa idza tatahara bin nari وزال وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة يعني هذا مجيء فإذا تطهر بالتوبة النسوح إذا متن يتركك تهنيا توبة نسوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب قرب دت ما يتفي وخبثها كان أولى بأن يؤتى مكان كل سيئة حسنة كذا وانا ذي شجرما وانكم بايا في مثلا أكا ببكاشي أكا باشي لادا تو واند إتوبا أكا شنزا تو أيشي يافي جرما لادا لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبص أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله تعالى وإزالة النار تو إزالة النار <laughs> بدل منه منها بدلين <coughs> من وانشان كورور وهي الأصل فهو أولى بالتبديل مما بعد الدخول يوضحه الوجه السابع سابع لي نا كو تعرفو تو مو سابع مالي بالي مو غادي ها يوا أي كاري كان كان سبودا كونيا يا يعني دواني دم موسي كبيا كجيش بيكو إيه في جميع النسخ الخطية الوجه التاسع يكي كو يكي وما أثبته هو الصواب أبن دا أكفا أنا مستابي وشيني دي دي لأنه الموافق للترتيب السابق شيك أنا أنت يا أبو دواء a buguna yi dai buge-buge buguna to ga ina naka waya ce ta shi ya ka bake shi aka sace yanzu an ɗauki wanda ana da wani da ɗaya da ko a'a